alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri da zamu gabatar na yau kada ku manta ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗaura sabon bidiyo zai zo muku kai tsaye to alhamdulillah yau abin da zamu kalla shine technical analysis menene technical analysis ya kuma ake a yi technical analysis sannan da me ake technical analysis to abu na farko wannan cikin kwamfuta na ne za ka shiga in waya ne za ka shiga cikin chrome ko browser saboda haka idan crypto trader ne kai abu na farko da za ka fara duba shi ne za ka yi technical analysis shi ne za ka zo ka buɗe tab ɗinka sai kai searching coin market cap ga shi kamar yadda muke gani coin market cap idan kuma forex trader ne kai zan buɗe wani new type ɗin za ka yi sacin forex factory forex factory abu na biyu kenan wannan su ne abu na farko da za ka fara yi kafin ka yi technical analysis saboda haka wannan coin market cap ne wanda suke trading crypto kenan za ka danna wannan sai ka shiga cikin ainihin coin market cap wannan kuma forest factory in ka zo shi ma za ka duba wannan kawai talla ne kun ga art so sai ka nemo ainihin site na forest factory kun gan shi to kai tsaye abin da za yi ma kawai mutum ka shiga kalanda kawai ka shiga kalanda kai tsaye ka tafi kalanda saboda shi ne abin da za ma za mu kalla wannan fo wannan na forest traders kenan wanda suke trading Forest. su ne za su yi amfani da Forest Park factory masu trading crypto kuma za su yi amfani da coin market cap so menene amfanin coin market cap abinda za mu yi na farko shine za mu yi trading crypto za mu shigo shi ma nan za mu duba kalanda ne me amfanin duba kalanda saboda mu tabbatar da cewa menene zai faru a wannan ranar ko a gobe ko a jibi ko a lokacin da za mu yi trading wanda zai iya affecting market shi technical analysis kullum bai da karfin da yake iya dira fundamental analysis saboda ka fundamental analysis yana samun karfi ne tare da sentiment in sentiment ya zo ya kara fundamental karfi in ya zo yana buge technical so kaga in kasancewa akwai fundamental mai karfi sai ka jira sai fundamental sentiment ya zo fundamental ya zo sun haɗu sun yi abin da za su yi sai su setting market ɗin, so sai technical traders ko su kuma su zo su samu yadda suke so su zana market ɗinsu. su so me technical trading ko technical analysis technical analysis wata hanya ce da ake bi domin karanta ko lissafa farashin da kasuwa ta yi a abin da ya faru da ya wuce da wanda za ta yi yanzu ko take yi yanzu kai kuma sai ka yi tunanin ko kai fitar da me za ta yi a lokaci na gaba wato lokaci mai zuwa shi ne a takaice bayanin technical analysis hanya ce da ake bi don karanta market a karanta farashin kasuwa a duba me ta yi a baya me take yanzu sannan a gane me za ta yi a gaba so yayin da ka shigo kalanda ɗinka zaka ga event kalanda in ka shiga event kalanda zaka duba za ga wani news ne suke faruwa ko wani news za a yi a lokaci kaza ko lokaci mai zuwa so idan muka duba yanzu zamu kalli nan today thursday kenan shi ya daidai da ranar talata wanda ya daidai da 28 ga watan september wannan su ne eventin da za a yi wanda kuka kalla wannan sunan shi ny n1ce e, coins based listing haka ne so kuka ga shi an sa verified wannan ya zama cewa tabbataccen news ne wannan yana da higher impact news din zai iya effective duk wani abu da yake dangance da wannan wani ya danganci wannan coins bit din idan news din aka sake shi ko event din aka sake shi yayi kyau so abin da yake related to wannan coin din ko coin din da yake na wannan exchange din zai iya tashi in kuma aka samu aka san haka zai iya faduwa so duk gasu wannan news ne duk wanda mun gani da wannan batch din gashi blue ya tabbatar cewa news ne mai karfi wanda zai iya taba kasuwa so gasu event kala-kala release za a saki sabon coin ne exchange ne wani Boys chat za a yi airdrop ne tokenomic ne fox swap partnership ne community ne da sauransu so in kuma forest trader ne kai kai ba abin da zaka fara kalla shine in ka shigo ka bude forest factory ɗinka ga calendar ka already za kalli calendar ka ga shi currency ko ga impact ɗinsa ko baka ba wannan ga shi september ne nawa ga wata so ga shi yau monday na jiya kenan thursday yau shine ranar yau gaba ɗaya news ɗin da za a yi related to kaso Forest ga ta nan kowanne za a nuna ma ya danganci kuɗi kaza wannan related to euro ne ko german kfk consumer climate so wannan news sun kuka kula za a ga shi bai da impact mai yawa saboda haka impact din ya gaji kaso biyu aka ce impact wato karfi na, na, na wannan news da za a saki akwai haya akwai medium akwai lower impact to idan muka ga wannan jan wannan can to yana da higher impact ina saboda haka wannan zai iya affecting market ko ya sa ta tashi ko sa ta faɗi it depend on da aka gama news din ne ya faru an yi nasara ko ba ba gashi nan da time din da zai faru da inda za a event din da wani kuɗi ne saboda haka wannan zai mu je mu duba GBP maybe USD idan aka saki wannan news din yayi karfi to lalle wannan GBP zai fi USD karfi a kasuwa sai mu je mu yi trading din su ko mu siya ko mu siya so wannan shi aka fara kallo na farko kafin ka tafi kan me za a yi saboda haka a sai technical trader sai ka je ka tafi misali in crypto ne feature din ɗaya ce trading biyu ke bada dai chart gaba daya in ma forex ne abu ɗaya ne misali yanzu zamu duba fx hours rubuta fx hours ko kula gashi nan so fx hours na awa kenan fx hours ko gashi fs hours in google fshours.com sai mu shiga wato za mu shiga ainihin din ɗinmu kenan mu kalli kan candlestick ɗin mu gane mai kasuwa take ciki in muka ga dama ba sai mun yi trading abin da yake da news a wannan lokacin ba sai mu dubo abin da muke tunanin cewa eh abin da muka duba oke to abin da zamu yi trading a yanzu zamu yi wa technical analysis bai da wani news mai karfi da zai din sa so bari mu yi technical analysis mu based on technical analysis mu karanta me market take ciki me dabi'a wanda suke cikin maki da wannan lokacin sai mu trading din mu so sai mu shiga real time chat. abu hanya biyu ake iya biya amfani da shi in kaga dama zaka iya amfani da trading kuna kallo da nake rubuta trading view oh, ko gashi nan tradingview.com trading view ko gashi nan shiga trading view wannan kuma FSL sunan shi shi ma duk abu da yake yi amma ko kulle za ku nan a rubuta more futures on trading view shi ma daga trading view dai ake aka yi linkin ɗinsa so wannan shi ne ainihin wato trading view bari ya buɗe mu gani so ga trading view so yanzu za mu ce chat ga market screening community da wannan fs hours kenan sai mu rufe nan watch list ne wato abubuwan da muka sawa ido muka saba wannan na zaba na ce sa ido misali sai na rufe aka na ƙara buɗe shi sosai ga trading biyu shi kuma yadda yake kun ga kula kawai duk abu ɗaya ne so kawai dai wanda ka ji kai ya ma daɗi za ka yi amfani da shi shi za ka je ka yi amfani da shi to bari mu koma a gurguje mu kalli yadda abin yake so an ce technical analysis ai wani hanya ce da ake yi domin a karanta me farashi ya fara a baya me ya fara a yanzu me kuma zai fara a gaba so mu kalli wannan a matsayin misali wannan euro usd ne gashi abin a nan fiya ɗin so bari mu ji yanzu mu fara mu kalli mu ɗauko eh, coin ɗin da yake na crypto ne misali mu ce btc usdt btc usdt ko to in ka kula akwai lamba a nan an sa 1 m ko time m 30m 1h wa wannan abubuwan su ake kira time frame time frame wannan abubuwan su ake kira time frame wannan abubuwan su ake kira time frame kenan saboda haka kowane time frame anan idan muka taba 30m so bi ma'ana wannan minti 30 kenan kowane wannan wannan zaren da kuke gani shi cewa candlestick so kowane candlestick anan sai yayi minti 30 yake da buɗewarsa da rufewarsa minti talatin ne to za mu yi analysis ɗin misali sai mu ce h1 ko 1h awa ɗaya kenan so farko za mu fara zuke market ɗin sai mu kalla abin na farko da za ka fara kalla shine me market take saboda ka kai naka ka jera ne saboda haka akwai manya da suke cikin kasuwa wanda sun fi ka jari sun fi ka kuɗi su suna da damar da za su iya danna kasuwa in kasuwar crypto ce kowa ya san cewa akwai wanda suke irin yan pump din da wanda suke iya pompa kasuwa su yi kaza su yi kaza su yi kaza sannan kowa ya san cewa idan 'yan crypto ne kuma eh, eh, in 'yan forest ne kowa ya san cewa akwai ah, central banks akwai banks akwai institutions akwai retail traders bi ma'ana to kai retail trader ne a duk inda zaka zo wa'annan suna sama da kai manya ka bari su me suke to kalli mai suke in ma kalli gaba ɗaya daga nan daga nan za mu ga ok market ɗin ƙasa take shi haka market na ƙasa to lallai mu ma sai mu nemi ƙasa ko ba ka ba mu nemi ƙasa so a nan an muka zo ok akwai traders da ake cewa technical traders so in technical trader ne kai wasu suna amfani da candlestick patterns wato abubuwan da wa'annan abin suke faɗa wasu suna amfani da ana amfani da line trend lines domin a zana kasuwa muka taɓa nan wajen ga su ne ga su kala kala kala kala horizontal rai waye ga su mentoring line aro waye da sauransu wasu suna amfani da ah, abin da ake cewa ah, um, ah, moving average wasu layuka da ke tafiya su ma suna ba da menene kasuwa ya kuma <clears throat> ainihin take bari mu gan shi anan okay nan? so anan abin da mu yi mu ma mu nemi ceiling so a nan ya danganta kowa da irin abin da zai karanta so muka zo a nan mu yanzu kawai za mu ci wani zin ya zo zai kalla kawai zai ce ok to ni ga yadda zan yi analysis ina ku kalli yadda zan yi analysis din wannan na sa triangle dina a nan na sa triangle dina a nan na ƙara tabbata ne haka ni based on analysis ina anan zan fitar da komai dalla-dalla yadda mutane za su fahimta matching analysis dina kuna ganin gashi na zana barin ƙara mai girma yadda kowa zai ganshi sosai based on analysis dina yanzu gashi anan abin da muka samu mun samu wani abu da ake kira head and shoulders wannan kai ne haka wannan shoulders ne guda biyu so duk technical trader wanda ya san patterns yana shigowa yanzu ya san cewa dama ya ƙara samun confirming cewa wannan selling ne saboda duk yadda ya ga an yi creating wannan abin dama ya san cewa sales ke da ƙarfi a kasuwa sales ke da ƙarfi a kasuwa so kada ka kai amfani da kyau kai amfani da confirmation da yawa kun ga yanzu na samu confirmation cewa based on technical analysis na yadda da cewa a eh, selling ake ko ba haka ba so me ya kamata ne shine dole zo fitar da bari me shi yadda kowa zai fahimta sosai maybe sai in ɗauko horizontal line ga shi anan sai in sa shi anan bari in ƙara mai girma wannan nan wajen yanzu zan sa aro shi ake kira shi ake kira neck wannan shi ake kira neckline kenan saboda haka yayin da na zo nan kullum ya kamata in jira market ta yi breaking sannan ta yi retest don ta tabbatar min da menene yake faruwa sannan ya ya danganta in tafi to a ina retest din yake so yanzu za mu fitar da shi ainihin retest din kuna kallo kuna kallo kuna kallon me akwai abin da za mu nemo don ya fita daidai da daidai yawa fat kenan so <clears throat> nan ne like line in kuka kula gashi inda na sa arin nan saboda haka wannan candlestick din daga nan shi ya fita wato an yi breaking ya ƙara dawowa da ya fita ya zo nan wajen sai ya juyo wannan kun ga retracement kenan saboda haka market sai mu ce sai mu expecting din ta yi ƙasa sai mu expecting ta yi ƙasa misali mu ce ta tsaya a nan to me ya faru a nan gashi ainihin daga inda ya fara haka ne wani canja mai kara mai girma ko canja mai kala ne zama ja ya shiga bai yi bari sa mai yalo. to wannan level din yanzu shi za mu iya kira a matsayin support level mu idan muka ɗauko wani trend line ɗin mu ƙara misali mu ce mai a nan kan mu yi amfani da shi bari mu goge bari mu ɗauko horizontal gray yadda zai ba mu daidai da abu mu ja shi daga nan zai fito har baya eh, mai girma to wannan shine resistance ɗin wannan shine support kada a kalli nan so yayin da market ta zo nan take tafiya so sai ya zo ya creating head and shoulder kun ga na samu confirmation ɗaya ya zo kuma ya yi breaking ya yi breaking wannan support level ɗin na kun ga support ya zama resistance wanda ya bauta karatun da muka yi na baya mun san cewa daga ina za a siya daga kuma ina za a siya menene amfanin support menene amfanin resistance daga ina ake amfanin su daga ina za a buna so a nan mun san cewa wanda ya kalli previous karatun mu an yi breaking support level din mu wanda yanzu ya koma resistance saboda ka zamu jira retest gashi market din ya juyo ya zo nan wajen ya retest da ya zo ya rufe a nan wajen kun ga ya rufe below wannan support din wanda shine dawo resistance to a nan wasu za su kalla wanda suka san candlestick su kuma wato candlestick traders kenan wanda idan ka kalli wannan wannan koren candlestick din da wannan wannan shi ake cewa wannan engulfing pattern kenan yayi engulfing previous ya ƙara tabbatar ma da cewa eh cewa wannan lalle sales ba sun yi ƙarfi saboda haka na samu confirmation daya a nan na head and shoulder na samu na biyu an yi breaking an yi retest a daidai retracement na uku na samu engulfing confirmation uku na gama tabbatarwa da cewa eh lallai market selling za ta tafi so ina ya kamata in fita na farko sai in fara kallon ina ne previous dama an ce ai ai amfani a duba me ya faru a baya me take a yanzu dan a ga me za ta yi a gaba ita kuma market kullum tana kokarin ta yi abin da ta maimaita a baya saboda biya ce ta dan adam so dubunnan mutane ko miliyoyin mutane sun riga sun yi irin wannan analysis wasu kuma ba ta suka biyo ba amma dai sun tabbatar market din selling zata kuma sun fi yawa so wasu za su ci za su tari profit ɗinsu a nan wajen daidai nan me yasa daidai nan saboda a baya market din a irin daidai nan wajen ta dinga juya ta zo nan ta zo nan wajen ta juya ta ƙara zuwa nan ta juya to ta yiwu in ya zo nan ma zai juya sai ka ce to nan ne take profit ɗinka nan ne take profit ɗinka wato inda za ka ɗau ribarka saboda haka stop loss ɗinka kuma Uh, for uh, to wanda suke trading forex kenan za su ce nan wajen misali stop loss ɗinka sai zama a nan sama da inda ka shiga stop loss ɗinka nan take profit ɗinka nan wajen so in ka zo ka lissafa za ka iya amfani kuna ganin me na tawa za ku iya amfani da long and short saboda aka short position za ka tafi selling kenan za ka ce entry ɗinka daga nan yake sai ka ja ga entry ɗinka da stop loss ɗinka nan za ka lissafa risk reward ratio ɗinka nawa kai riski percentage nawa kasa how many percent kai riski how many percent kake target to wannan shine technical analysis shine kuma hanyar da ake bi a technical analysis ana amfani da layuka ne a yi zane-zane a fafutar da komai da komai based on karatu saboda haka a nan ko kula a nan muka lissafa entry ɗinmu gashi nan mun shiga a farashin dala dubu hudu da dubu arba'in da biyu ko da ɗari bakwai da wani abu muke muna expecting sai bitcoin ya dawo dala dubu arba'in da ɗari shida da wani abu a nan mu ci riba in muka yi selling kenan based on forest trading trading so ko ba forest ba ma in ka shiga binance zaka iya yin support trade so zaka iya shiga ya zama sai ka in ka shiga support trade sai kuma ka yi limit order sai ka sa shi ka ce za zaka yi amma sai ya kai farashi kaza so wannan shi ma abu ne mai ainihin wato kyau so in ma forest trader ne in ka ɗauko in ka haɗa so ga yadda za ka yi su stop loss ga kuma sai ka ce to shikenan kai fa in farashi ya dawo kaza ya dawo dala dubu da da da dubu arba'in da uku da ɗari biyar da ashirin kai babu kai To wannan kenan bayani takaitacce akan technical analysis da kuma yadda ake bi a technical analysis. Kafin ka yi wannan technical analysis din kana da buƙatar gaskiya ka fahimci menene candlestick, me yi wa'annan zane-zanen, sannan menene time frame, sannan su kansu wannan candlestick din kala-kala ne. Wannan shi ake cewa bar chart, wannan candlestick, wannan shi ake cewa line chart. So amma duk dai abu ɗaya suke yi wannan dai an fi amfani da shi a ko'ina. Sannan wasu suna amfani da indicators kamar yadda na faɗa su indicatocin gasu na wanda aka fi sani gaskiya shine RIS wato relative strength index relative strength index ga ta nan ko RSI relative strength index ga shi yanzu mun sa ta ita kuma tana nuna daidai inda ya kamata aka yi overbought da oversold nan an yi bayin da yawa saboda ta wuta sama da 57.70 so wannan ilimi ne mai mugu matuƙar tsayi da mutum ya kamata ya tsaya ya fahimce shi sosai sannan zai iya technical analysis wasu kuma za su iya amfani suna amfani da MACD ne wasu suna amfani da MACD so a uh, indicatocin ainihin suna da yawa gaskiya ga su nan wasu suna amfani da ko ta ke cewa moving average su bowling gaba and airport plaza suna da yawa ga magdiko kamar yadda nake faɗa ita ma za ta nuna ma maket ta juya sama ne ko ta juya ƙasa shi yadda muke kallo nan kun ga market sama market ƙasa market sama so wannan shine technical analysis mun gode sai mun haɗu a shiri na gaba kada ku manta ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun daura sabon shiri ko sabon bidiyo wato zai zo muku kai tsaye mun gode